Nous sommes sans mots et c'est... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 20 ga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji fashin baki da wani kwararre a fannin ci gaba da harkokin mulki a Najeriya ya mana a akan yawan bashi da gwamnati take cewa da wani sabon bashi na sama da dala biliyan biyu da shugaban ƙasa ke niyyar ciyowa. akan haka ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan basussuka da gwamnati ke ciyowa wanda zuwa shekarar wato zuwa watan yunin wannan shekara bashin najeriya ya kusan dala biliyan 100 da kuma wanda shugaban kasa ke niyyar ciyowa a wannan lokacin lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na sulaiman muni barma wanda a yau shirin zai ci gaba da duba da tattaunawa ne da baki masu kere-kere da suka shigo a wannan fage a koyar kana suke koyar da wasu masu da kasa yadda suke aikinsu a najeriya da kuma kasar ghana to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Iran ta yi watsi da bukatar ƙasa da ƙasa mai cewa ta takaita shirinta na nukiliya. A maimakon haka ma Iran ta ƙara yawan sinadaran uranium da take ingantawa zuwa kusa da matakin makamin yaƙi. Bisa ga wani rahoto na sirri na hukumar saka ido kan makamin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda kafar labarai ta Associated Press ta samu gani. rahoton na hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa na cewa zuwa ranar 26 ga watan oktoba iran na da kilogram 400 da kusan biyu na sinadaran uranium da ta inganta da kashi 60 cikin 100 wanda ke nufin karin kilogram 17.6 tun bayan wato rahoton watan agusta shi dai uranium mai ingancin kashi 60 cikin 100 saura kaɗan kawai ya kai ga matakin makamin yaƙi wato mai ingancin kashi wato 90 cikin 100 ƙasar spain za ta rika baiwa bakin haure wajen dubu ɗari uku takardun izinin zama wato ƙasar a duk shekara wanda za ta fara daga watan mayu baɗi har zuwa shekarar 2027 a cewar ministar harkokin masu kaura a yau dinnan laraba manufar wannan shirin shine kara yawan ma'aikata da kasar da ke wato fama da yawan tsofi da kuma amincewa ma 'yan kasashen waje da ke zaune a spain ba tare da takardu ba su samu damar mallakar takardun izinin aiki da kuma na mallakar gida. Spain dai ta ci gaba da kasancewa mai karbar baki duk da cewa sauran takwarorin kasashen wato takwarorinta na kasashen turai na ta kokarin tsaurara matakan hana bakin haure da masu neman mafaka kwararowa kasar spain na bukatar ma'aikata wajen 250 daga kasashen waje a duk shekara don ci gaba da kasancewa mai tsarin kula da jama'a a cewar ministar harkokin masu ƙaura elma sais a wata hira a yau dinnan laraba ta ce wannan tsari na halatta zaman bakin haure ba kawai don faɗaɗa al'adu da mutunta 'yancin ɗan adam ba ne al'amari ne mai kawo ci gaba yau laraba jami'an asibiti a gaza sun ce jerin har-haren isra'ila sun yi ajalin falasinawa akalla goma sha bakwai a zirin gaza a ɗaya daga cikin hare-haren wani makamin da aka cillo ta sama ya ritsa da wani gini da ke unguwar jabaliya a arewacin gaza ya kashe mutane akalla goma sha biyu rundunar sojin isra'ila yau larabar ta ce an kashe wani sojanta aka kuma raunata wani a wata fafatawar da aka yi da hamas a arewacin gaza a kudancin labanin inda sojojin isra'ila da mayakan hezbollah suka shafi wata da watanni suna mummunan fada yau larabar rundunar sojin labanan ta ce sojojin isra'ila sun hallaka ɗaya daga cikin sojojinta to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rasha da ukraine sun kai hare-haren jirage marasa matuka a kan juna a yau dinnan laraba a yayin da kuma jami'an gwamnatin amurka ke tabbatar da labarin cewa kwanan nan amurka za ta samar ma sojojin ukraine na kiyoyin tarwatsa abokan gaba ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakabo jirage marasa matuka na ukraine wajen hamsin a sararin saman yankunan novgorod kurs oyol belgorod tulsa dev branska moscow da kuma smolensk ita kuma rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta kai hari da jirage marasa matuƙa 122 waɗanda ta kakkaɓo 56 daga ciki a sararin saman yankunan ƙasar ta labaran duniya aka yi nan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla. ya zuwa ƙarshen watan yunin wannan shekarar 2024 bashin da ake bin najeriya zai kusan dala biliyan 100 a yau laraba ne dai ake sa ran majalisar dattawa za ta amince da buƙatar shugaban ƙasa bola ahmad tinubu na karɓo ƙarin bashin dala biliyan 2 da miliyan 200 domin aiwatar da kasafin kuɗi na wannan shekarar 2024 wannan bukatar ta shugaban kasa ta haifar da cece kuce inda masana ke tofa albarkacin bakin su dr murtala adoji shugaban kungiyar shirya dabaru da manufofi ta strategy ta system strategy and policy da ke birnin abuja kuma kwararre ne a fannin ayyuka da ci wato harkokin ci gaba wato harkokin ci gaba da mulki ya mana tsokaci yana mai cewa duk kasashen da suka ci gaba dama suna ansan bashi su yi wa mutane aiki aikin da ya shafi a infrastructures da kuma aikin da ya shafi tallafawa mata da matasa da mutane gaba da jinar na samu ci gaba to amma ni matsala na da yanayin yadda najeriya take abubuwa ta na bashi shine mutane sai su kasa fahimta ko su gani zahiri a kasa ga abin da aka aiwatar da kuɗin so shine babban kalubale ga su gwamnati because in ka duba a bashi na kasan waje da na gida yanzu a sof karshen shekaran da ya wuce ana maganan a biliyan uku bashin da ake bi najeriya yanzu kuma gashi ana kokarin sake koma sake ciwo wani bashi to da so ne samu zai so a ce gwamnati su fito su nuna wa mutane mai da mai aka yi da wayannan bashi to sai abin ya dan zo da sauki To a matsayinka na masani harkar ci gaba da mulki, ya kake mm. ganin wannan ƙarin bashin? Eh ni ina tunanin tun da yanzu duk wanda ya ga halin da Najeriya ke ciki wallahi tallahi ya san ba mu da kuɗi. Muna da potential ne na mu zama masu kuɗi amma kuɗin zagiri zunzurutu babu. Kana ganin shekara ɗaya kenan da wani abu yanzu an kasa ma appointing ɗin ambassadors. tun da shugaba biyu ya zo har yau ba ya appointment na ambassadors ba kuma na yi magana da wani babba a cikin gwamnati na ce mishi me yasa ba kuna da ambassador ba ne zuwa kasashen waje ce wallahi ba mu da kuɗi so alin da aka shiga a ciki despite da an cire subsidy muna tunanin za a samu kuɗi da sauransu to abu ne wanda ya kamata a duba gani na kuɗin da suke tafiya ne kuma wannan wani abu ne daban to amma tun da ya kai abu ga majalisa majalisa ya kamata su yi nasa aikin wani aikin da majalisa ya kamata ya shine su duba baya ce wanto bashin da aka ciyo baya mai da aka yi da shi so zan so majalisa su bashi goyon baya amma su tsaya tukuna su analysis na bashin da muka ciwo ina result da muka achieve in suka tsaya suka yi wannan reflection din suka duba baya sai kuma su bashi alin kai shi kuma shi ma inda so ne samu tun da ya ce yana neman biliyan 2.2 biliyan ne dala yanzu a sake ciwo bashi wajen tiriliyan da wani abu to dole ya fito a mutanen najeriya su fahimci wai me za a yi da kuɗin nan tukun so in aka yi shi gwari gwari da talaka zai sa ido ya ga ya san maybe nan gaba zai samu canji na halin da ake ciki a najeriya don har galla mutane suna cikin wani hali a najeriya yanzu wallahi To a matsayinka na kwararre a fannin ayyukan ci gaba da kuma harkar mulki ya kake ganin matakan da gwamnatin nan take ɗauka don magance irin matsaloli da 'yan Najeriya ke ciki? gaskiya har ga Allah ba sa tasiri kamar da ya kamata domin ko IMF ma da suke ba da goyon baya suke ta ba da shawarar su ma sun dawo sun ce abin ba ta tasiri saboda haka dole mu dawo gida mu dan ajiye wayannan turawan a gefe mu dawo gida mu zauna mu fahimci matsalar mu da kanmu mu a nan cikin gida kuma mu fito da local solutions namu na abubuwan da muke ganin zai magance mana matsala da yake ciki. saboda me an cire subsidy da aka cire subsidy sai muna tunanin to na da nawa ake biyan subsidy let mu azuma ce biliyan 400 a wata to a yanzu ya kamata ce talaka ga wani abu na biliyan 400 to amma shi tsarin da shugaban kasa ya yi shine sai ya kara wa gwamnoni kuɗi sai yi wa gwamnoni karin allocation ɗinsu gwamna da ke karban kamar biliyan biyar ya kuma yana karban biliyan tara zuwa biliyan goma yanzu daga cikin kudin subsidy so yanzu tambaya shine kudin da shugaban kasa ya kara wa gwamnoni a allocation nasu ana ganin ingancin kudin a kasa a jihohin najeriya gaskiya ga Allah in kudin baya tasiri a hannun gwamnati ya kamata shugaban kasa ya yi ya tsaya da shi da mutanen shi a canja sabon salo a canja sabon tsari a ga me za a yi wa talaka direct da talaka zai benefitin daga yanayin halin da muka samu kanmu a ciki a Najeriya. Dr. Murtala Adoji kenan shugaban kungiyar shirya dabaru da manufofi ta System Strategy and Policy da ke birnin tarayya Abuja. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun samu bakuncin wasu nakasassu masu kere-keren kayayyakin fata har ma suke koyar da jama'a wannan sana'a a Ghana da Najeriya. To yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Alhamdulillah kuma daga cikinsu yawa sun zama masu dogaro da kai sabida idan mun haɗu inda ake sai da kayan takalmi a kasuwa wallahi ina alfahari da ka saboda suna buga takalma da yawa su yi su tura su har zuwa Abuja da Kaduna da sauransu to ina alfahari da wannan. Kamar yadda aka ji a makon jiya, sakatare janar na kungiyar masu bukata ta musamman reshen guragu a jihar Adamawan Najeriya ya dukufa da bada horon kere-keren kayayyakin fata ga jama'a. Ibrahim Idris da ke alfahari da yadda nau'in takalmin da yake kerawa suka samu karbuwa a wajen al'umma. Ya yi wa Salisu Muhammad Garba bayani game da nasarorin da ya samu ta hanyar sana'arsa. A 2013 Uh, itf industrial training fund ta taba dauka na da ni da wani aboki na duka masu larurin mu daya hmm. an taba tura mun mubi mun koya wa mutane kusan 120 sana'a wanda ba mai na kasa a ciki ko kwaya daya da mata da maza dukansu mun koya musu aiki wanda a yanzu ina alfahari da haka idan na shiga mubi nakan ga ko ina kawai aikin takalmi ake ta yi ko ina kusan a bangaren takalmi ina da jikoki saboda wayancan wanda na koya su ma sun koya ma wasu hmm. to sannan kuma akwai 2017 a nan ofishinmu itf din still ta taba daukan uh, nauyin koyar da wasu mata da maza mutane ashirin still na sake koya wa mutane aiki nan na mutane uh, ashirin mata da maza mm. still kuma a 2019 dab da shigowar corona mm. shi ma itf sun taba tura mini mutane sun kai tamanin a nan na koya musu aiki a wannan hall na dubeli secondary school din nan mm. da yawa sun zama masu dogaro da kai saboda idan mun haɗu inda ake sai da kayan takalmi a kasuwa wallahi ina alfahari da ka saboda in na ga yadda suke sayan kaya saboda za ka ɗauka ma sun ma daina aikin takalmin sun koma suna sun zama dillalan kayan takalmin ne amma na tambaye su ce har yanzu wannan aikin suke yi suna buga takalma da yawa su yi packaging su tura su har zuwa abuja da kaduna da sauransu to ina alfahari da wannan to yanzu wannan na san yana cikin nasarori da ka samu daga farawa ka wannan sana'a zuwa yanzu ko akwai nasarar da kai in ka tuna cewa ka yi a wannan sana'a kana jin daɗi nasaran da nake ganin na yi kuma na ji daɗi sosai na farko a nan shine akwai wani bawan allah da da takalmin shi sai dai a yi masa a saudiya saboda kafansa ɗaya ya fi ɗaya da na ga takalmin sai nake gaya masa cewa alhaji zan iya yin irin wannan takalmi sai yana ganin kamar bai zai yiwu ba na ce ka bani dama zan ma a kyauta tukunna yanzu mm. ya ce to in je in gwada yi da na je na mai guda ɗaya na dawo da shi ya sa a kafan shi to ina tabbatar maka daga wancan lokaci ya watsar da dukkan wasu takalma da yake a waje ce da ina wahala ne ana masa takalma dubu ashirin dubu goma barantana yanzu a kace canjin kuɗi kuɗaɗen mu ya zama ba daraja din nan mm. to gaba ɗaya ina gaya maka takalman shi yakan bani masa kafa biyar kafa shida hatta yadi idan ya saya yadi zai sa a jikin shi sai ya kawo mini yadin ya ce ga irin kalan yadin da nake so ka min takalmi da shi don me don in fita sai kaga a takaice ni ma na jawo Eh, eh, arzikin da wasu ƙasa ne suke samu na dawo da shi nan mm. na dawo da shi jihar adamawa to mm. ina alfahari da a na biyu na taɓa yi wa senata abdulaziz miyako takalmi ya sa a kafan shi ya taba turo mini fata na guza mm. wanda na zo an masa jima na zo na mai takalmin fata ya sa a kafan shi ina alfahari da haka na taba yi wa irin su bindo takalmi na takalmin jam'iyya na apc haka na lokacin yana eh, jam'iyyar apc na mishi takalmi a lokacin sun sa duka na taɓa wa ah, ko takalmi da na yi wa wazirin adamawa hmm. turu hannun wani abokin aiki na to ina alfahari da haka yadda Allah ya ganni ba da kafa hmm. kuma na yaƙi zuciyata na ci gaba da zama na dogara da kaina na koyi wannan sana'a na ke yi kuma na zo na yi wa wa'annan mutane masu daraja wanda Allah ya fifita su a kanmu a zahiri a nan hmm. adamawa to ina alfahari da haka idan na gani sannan kuma in an duba a unguwannin da na tashi da kuma abokai da nake cuɗanya da su gaba ɗayan su mafi yawancin su takalmi na suke sawa to duk wannan nasara da mutum ya samu dole zai zama to akwai kalubale bari mu leka bangaren kalubale daga farawan ko wannan sana'a da waɗannan nasarori da ka samu wani irin kalubalen to a biyo mu don jin amsar wannan tambaya a shirin mu na gaba yanzu za mu nufi birnin kumasin ƙasar ghana inda a wani yunkurin haɗa sana'a da nishaɗi. wani mai kere-keren takalman fata abdulgafar hussein ya shiga wasar kwallon kwando na guragu inda yake bugawa kungiyar ashanti warriors a ci gaban hirarsa da hamza adam ya bukaci goyon bayan jama'a domin cimma gurinsa a sha'anin kwallo ina da wani babban burin da nake so in cimma kaina saboda ina so in doki yan waye na gurgaye koyar da su ba da she sun biya ko kobo ba shi sa ina rukun jama'a ne wanda ya ga kamar ya iya ya tallafa min wani abu in yanyi wannan abin nan to banda shi kuma akwai wani abin da ka sa kanka a ciki da kake fatan nan zuwa gaba za ka iya samun amfani a ciki ni ina cikin wasa na eh, racing da basketball amma for now ina buga basketball ne tukuna jama'a a kuma ta yana da addu'a saboda ina son wata rana a ce duniya duka baki daya ba ba kan kawai ba na zama babban gwarzo da mutane za su ta fitowa nahiya nahiya suna duban wane ne wannan abdul gafara nan da ake maganan shi nan wannan wasa na kullun kwando kana da club da kake tare da shi sa'annan ya wannan club take tafiyar da harkokinta kasancewa da wannan club zai iya sa nan zuwa gaba ka kai wani matsayi a cikin wannan wasa na kullun kwando eh to sunan club nan ashanti warriors muna kokari sosai in ka ga yadda muke wasa in ka zo ka iske kasan kamar a eh, Ashanti Warriors kowane gari za mu je mu buga game duka kowa na magana mu kai ka nuna mana kalubale da ka fuskanta eh, sakamakon wannan jarabta da Allah subhanahu ta'ala ya maka na mai fama da ainihin nakasa eh, kalubale dai wallahi nan nuna maka yana da yawa sabida wurin neman mata ma wurin neman mata ma banza-banzan da mutane ke maka da sauransu wani ma na ya ce ma in ka doki ya baka biyan shi ta aifo ma irin wani yadda kake. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Ibrahim Idris da ke jihar Adamawan Najeriya da Abdulgafar Hussein Kumasi a Ghana da wakilan muryar Amurka Hamza Adam da Salisu Muhammad Garba. sai producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaimu Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. To madalla a gaida Sulaimu Muni barma da wannan shiri yanzu kuma yanzu kuma lokaci ne da za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan maudu'inmu na yau shine kan basussuka da gwamnati ke cewa wanda ya zuwa watan yunin wannan shekara bashin najeriya da ake bin najeriya ya kusan dala biliyan 100 da kuma wanda shugaban kasa ke shirin cewa lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili To ina jin muna da kira daga jihar Kebbi. Wane ne daga jihar Kebbi? To, salamu alaikum. Amu alaikum salam. Baba Yakubu kuna tare da Shehu Arba Tara ina kiran ku da jihar Kebbi. To, duniya na saurarin ka bismillah. To, alhakikanin gaskiya Baba Yakubu ba mu ji daɗin irin yadda shugaba Tinubu yake ciwo ba ba shan nan ba. a alhakikanin gaskiya mu yan kasa ba a gudanar muna ayyukan alheri da yan kuɗaɗe musamman ina mai tabbata maka su gwamnonin nan da makarban su ke sai kuɗin nan wallahi mu yan kasa muna cikin wahala mu talaka yana cikin ukuba wadda eh, ina gaya ma babu yakubu da za ka shigo najeriya za ka san mutanen najeriya suna cikin wahala wallahi babu moriya ga wanga bashi mu gaskiya ba mu jin ba mu jin daɗin irin jin daɗin abin da shugabannin gara mu suke yi muna. kuma su ji tsoron Allah da su sani ba za Allah zai tambaye su. To, to mun gode bari mu je jihar Nija wane ne a Nija? Wane ne a jihar Nija? Salamu alaikum malam na Nija. Yawa Malam da Neja kana saurin mu? To ina jin da alamar Malam da Neja baya baya jin mu bari mu dauki ah, yawa yawa yanzu ina jin ka kai ne na Neja? Eh ni ne injiniya Lawal dan Kolo Maburya. Eh ni ne. To bismillah injiniya. yawwa wato nan gaskiya dangane da mutum bashin da gwamnati ko kuma shugaban kasa zai ciwo kana ji mm. to nan gaskiya shi bashi in dai za ka ɗauke shi da kyakkyawan niyya kuma da niyyar za ka yi abin kwarai to gaskiya mm. yana da amfani ko ba gaskiya ba haka domin ta gwamnati a za ta biya bashi ai ba kuɗi ne za ta biya bashi da su zo duruki ba abin kuɗi ne za ta bayar ko mm. to kana da abin kuɗi ba inda za ta kai ta sayar to an zo an ce ga inda za ka biya bashin nan da abunka to aikin bashi yana da amfani domin idan aka an soki da ta manufa za a yi aiki da karaya ta ta fi ba to mun gode mun gode injiniya bari mu kada zuwa jihar da sarawa kuma mu wani alhamdulillahi bashir tera ne daga nan lafiyan bari bari to bashir bismillah mu da wani lamari ne na shugaban kasar namu bola ahmed tinubu abin da sai da zuwa tunda muna cikin wani yanayi ga kuma maganin bashi bayan bashi sukan da suke kan najeriya ba kokarin a biya wanda suke baya ba kuma ana kokarin a yi kaji to mu ma cin bashi ma da muna gani a kasa abin yana amfani mu hmm. ba shi a ci fatan mu nuna abin da gwamnati za ta yi dai na alheri ne Allah tabbatar mana da shi amin ko ba alheri ne ba Allah ka tsaye da zaka yi da shi Bashir Tela da ganin lafiyan bari bara tashi lafiya to mun gode malam Bashir Tela har yanzu dai muna daukar wayan ku akan wannan maudu'i na yawan suka da aka gwamnatoci kan ciyo ina ji muna da kira daga jihar gombe wani ne a gombe assalamu alaikum kai tsaye kan tare da malam magaji wadda daga akwai lokal government don basir najeriya to malam magaji duniya na sararin ka to mu najeriya ba su da ake daukar najeriya kai mu kan dan talakan najeriya abu yana mu mamaki hmm. najeriya babu hanya ɗaya lafiyayye mai kyau babu asibiti ba makaranta kullum sai ba ki ake ɗauka najeriya mu talaka kan sai dai mu ce mun gode allah da ya mu allah mana mafita kawai Amin. Mun gode a taki lafiya. Allah sa mun gode kwarai da gaske. To ah, har yau dai muna ɗaukan kiran ku um, ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan maudu'inmu na yau muna da kira daga yobe wani ne a yobe mai gidan sauro to bismillah malam to gaskiya ba ba yin ana cewa ba ne amma yau talakawan najeriya wani san abin da ake da wannan bashi ba Hmm. ya kamata su dinga duba mun shugabannin nan fa ya kamata talakan najeriya duba a dinga duba talakan najeriya hmm. kullum talakan najeriya yana kwana da yunwa yana wani da yunwa ya kamata su dinga duba mu kafin su ciyo bahin nan a talakan najeriya ya ko abin da yake da bashin nan ba to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar katsina kuma mu dauki wata kira daga katsina wane ne a katsina Eh, assalamu alaikum. Barkan ku da aiki. Yawa. Kana ta shugaba Iliya ne kanti da shayi da kin daura. To shugaba Iliya bismillah. Eh, kama wannan dan uwa na wanda ya hodi na dan wanda ya huce wanda ke ta an an tuko nan bashi kan eh akida mai kyau to ai kaga dan kasa ne zawa aiki ko kuma na harkar tsaro haka. Mm. eh mu da da mu da abin da zai zama alheri Allah ka tabbata mana da shi ina muku fata alheri a ta lafiya mun gode kwarai da gaske shugaba Iliya mai kanti a Daura to mu kuma ina jin muna da kira daga jihar Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A a gaishe ka wa alaikum salam. ya <laughs> kuma makeri Alhaji Musa Garo ne ya rediyo da rikoda a farkawo. Yawa to duniya na sarin ka. To gaskiya al'amari wannan al'amari dai da ake magana ciwo bashi a Najeriya to wannan shugabanni da suna ciwo bashi don kansu ne kawai. Ba wani ciwo bashi da suke ciwo domin don talaka don babu ya kuma ɗari inda a ce dan talaka ne talaka zai ga wutar lantarki talaka zai ga ruwan famfo kala talaka zai ga an gina mai makarantu talaka zai ga an gina mai hanyoyi ya gari da idanunsa kafa ta shaka hannu ya ka hannu ya gani ido ya gani kafa ta taka to amma babu ko daya mutanen idan sun je sun aro bashin nan da suke magana gaba ɗaya ba bai kuma ɗari gaba ɗaya za su tattare ne su handame su da ƙarshe ba a zo a ce wani biri ya cinye ko kuma wani kare ya haɗe wannan kudin ko kuma wani miciji ya cinye don haka wannan abu shugabannin Najeriya su tsoron ala tabbatar da cewa fa za a mutu in ba a mutu ba za a mutu kuma ranar gobe kiyama wallahi sun tabbatar da cewa duk abin da za su yi Allah ya tambaye su akan wannan lamarin ƙarshe ne maka fata alkari Alhaji Musa Garo na wara nan a tashi lafiya na to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Bauchi wane ne a Bauchi Gaba gayi ne ne kana da gaske To bismillah To wannan baki da gabanin ƙasa suke ciyo a Najeriya. Hmm. Suna ciyo kansu ne dai kawai dan dai cin hanci da rasuwa da ya mana kafin su a Najeriya kawai. Hmm. Fatan dai Allah ya gane ta. Amin. Sun sun biyo baki da yi aiki wa talaka talaka Allah ya jinya masa ya To mun gode shugaba gayi daga Bauchi da ka kuma muka zo karshe sai kuma gobe Allah yadda. da. yanzu kuma ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya. To a takaicen Iran ta yi watsi da bukatar ƙasa da ƙasa mai cewa ta takaita shirinta na nukiliya. A maimakon haka ma Iran ta kara yawan sinadaran uranium da take ingantawa zuwa kusa da matakin makamin yaƙi. basa ga wani rahoto na sirri na hukumar saka ido kan makamin nukiliya wanda kafar labarai ta Associated Press ta samu gani. Ƙasar Spain za ta rika baiwa bakin haure wajen dubu ɗari uku takardun izinin zama ƙasar a duk shekara, wanda za ta fara daga watan Mayun baɗi har zuwa shekarar 2027 a cewar ministar harkokin masu ƙaura a yau ɗinnan Laraba. manufar wannan shirin shine ƙara yawan ma'aikata a ƙasar da tsofi ke daɗa yawa. da kuma amince ma 'yan kasashen waje da ke zaune a spain ba tare da takardu ba su samu damar mallakar takardun izinin aiki da kuma na mallakar gida spain dai ta ci gaba da kasancewa mai karbar baki duk da cewa sauran takwarorin na kasashen turai na kokarin tsaurara matakan hana bakin haure da masu neman mafaka kwararowa. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma Fiona wa mayi wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Carl Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Wassalamu.